na fi ƙarfin talaka babi na goma bismillahir rahmanir rahim yana fitowa ya yi karo da wani abokinsa wanda suke aikin dako tare yana ganin Umar ya taho yana mamaki tare da cewa abokina wai ko ta fashe maka ne haka kwana biyu ba ka leƙowa masana'anta Umar ya ba shi hannu suka yi musabaha sannan ya ce ba wani fashe min da ta yi na samu aiki ne a wani gida shi yasa na rabu da zuwa wajen dako Yanzu haka ma motar mai gidan nawa ce da na kai sa airport ya bar ƙasar. Shi ne zan je na maida masa ita gidansa. Nura ya kalli kayan jikin Umar sannan ya kalli Umar ɗin ya ce, Ai wallahi baka ga yadda ka yi shar da kai ba. Ina ma a ce motar ka ce wannan, don ka yi mungun dacewa da ita. Umar ya yi murmushi sannan ya ce, Malam Nura kenan. Lokaci ba mu fidda rai ba, wata rana mu ma mu hau irin wannan ɗin. Nura ya ce Allah ya nuna mana lokacin ya kuma ba mu arziki ta hanyar halal. Umar ya amsa da amin sannan ya zura hannu ya zaro dubu uku ya ba wa Nura ya ce wa yi wa innarsa cefane. Sosai Nura ya ji daɗi ya yi godiya sannan suka yi sallama. Nura abokin Umar ne sosai duk da Umar ba son abokai ne da shi ba. Amma Nura sai da ya zama abokansa. Umar ya amince suna abota da Nura ne saboda ganin Nura shi ma irinsa ne. Akwai kamewa, ga tausayin iyaye. Nura a bayan layinsu Umar yake, gidansu na ƙasa ne sosai. Ga mahaifinsa gurgu ne, baya iya komai sai bara. Mahaifiyarsa na yin sana'ar sai da koko da ƙosai. Nura kuma shine ne babban ɗansa. Haka sauran ƙannensa da shi duk suka dogara. Umar shiga motar yayye ya ɗauki hanya sai gidan su Haidar. yana fakin sai ga suri ta fito kamar wacce take a laɓe Umar na hango ta ya dafa kai saboda yana ganin tabbas wannan yarinyar ita ita ce za ta zama matsalarsa a cikin gidan nan har ta ƙaraso bai sani ba sai jin muryar ta yi tana cewa ya haidar lafiya kuwa na ka tsaya time kana tunani firgigit Umar yayi yana dubanta sannan ya ce lafiya lau nake gajiya ce ta min yawa An sar jakar hannunsa ta yi suka jeru har cikin gidan. Kai tsaye ɗakin Haidar ya nufa, ya je ya rage kayan jikinsa, ya ɗan watsa ruwa ya fito. Lokacin tuni Suri ta ijiye masa jakarsa ta fice. Wata jallabiya ya sa ta anshi jikinsa, sannan ya fito zuwa falo. Samun Suru ya yi ita da Hajiya Bilki suna cin abinci. Yana zuwa ya gaida Hajiya Bilki tare da yi mata sannu da gida. Amsawa ta yi tana faɗin, ya aiki? don na san ka da aiki da yawa a ofis. Umar ya ce haba wa momi, ai aiki ba a magana. Bari na hau sama wajen dari na dawo. Hajiya Bilki ta ce, da ka fara zama ka ci abinci, saboda na ga da na je ba shi abinci tamkar bacci yake yi. Umar da yake da ya cika cikinsa sai cewa ya yi, akwai abin da zan yi yanzu zan sako. Hajiya Bilki ta ce, ok, ba damuwa sai ka sako ɗin. Umar a hankali ya nufi sama ɗakin Alhaji Bala. Ai kuwa ganinsa yayi yana bacci tamkar yadda Hajiya ya ta shaida masa. Zama yayi a bakin gado kusa da shi yana kallo kafin ya riko hannayensa yana murzawa tare da tofa masa addu'a. Nur shiru ta ji ba reply a message ɗin da ta tura. Tunani ta shiga yi tana cewa ko dai bai gani bane ba. Ajiye wayar ta yi ta fito don ganin ko waya suke da Husna. tana saukowa ta samu Husna da mai aikinsa suna hira ajiyar zuciya ta yi tana sauke numfashi haka kawai ta ji tana kishin Husna shi yasa ta yi tunanin ko waya suke da shi tsayawa ta yi tana kallon Husna ta ga mai mai ta fita da shi ne da za a ce wannan guy ɗin zai wulaƙanta ta ranar da ta yi masa magana Husna fara ce sannan ba ta da tsayi sosai sai dai tana da kyan fuska sannan tana da dirin jiki a yanzu tana da shekara ashirin a duniya. Nur kuwa doguwa ce, mai jirin jiki, sosai fara ce sal. Yanzu tana da shekara ashirin da hudu a duniya, tana da idanuwa masu kyau da baki karami sai dai ba ta da fara'a ko kaɗan. Amma in dai Nur na yin dariya, to tabbas za ka ga ta yi kyau sosai, kuma tana da dimple a duka kumatunta. Ko da fushi Nur take, to fuskarta tana yin kyau. ita kuma Husna akwai fara'a da son mutane ga kuma girmama mutane saɓanin Nur Nur bayan ta gama ƙarewa Husna kallo ta juya ta koma cikin ɗaki ɗaukar wayar da ta yi ta sake tura wa Umar sako kamar haka ba zan yi fushi da abin da nake so ba saboda na san shi ɗin na musamman ne ina so ka murmushin murmushinka wanda na san zai riƙe ni har na tsawon awa goma sha biyu I love you my hubby daga mai gadin zuciyarka don gujewa shigar wasu matan marasa amfani. Tura masa ta yi, sannan ta ijiye wayar ta kuma fitowa don cin abinci. Umar sai da ya gama yi wa Alhaji Bala addu'a sannan ya ɗauki abincin da ya gani a ajiye a kan dainin ɗin. Cikin ɗakin ya shiga bashi. Alhaji Bala idanuwa kawai ya zuba wa Umar yana kallon abincin ma ba ya ansa. Sai Umar ɗin ya dage sannan yake ansa. A haka har ya daina ansa ya rufe bakin Umar yana ganin haka ya ijiye abincin a gefe sannan ya bashi ruwa ya sha. Sai da ya daɗe a ɗakin yana nazarta Alhaji sannan ya tofa masa addu'ar kariya daga sharrin dukkan abin ƙi sannan ya fito. Samu ya yi Hajiya bulkita tashi sai suri da take ta cat a waya. Tana dariya da alamar hirar tasu tana mata daɗi. Wucewa ya zo ya yi, ai kuwa carab ta ce ya Haidar kai nake jira fa ka zo na yi saving ɗinka ka ci abinci. Umar ya dawo baya, ya zo ya zauna kan dining yana cewa, "Me kuka girka? Don yau na cika ciki na a waje." Murmushi ta yi sannan ta ce, "Kai da baka cin girkin kowa, in dai kana gari sai na momi, shi ne yau kake cewa ka cika cikinka?" Murmushi Umar shi ma ya yi, sannan ya ce mata, "Kamawa ta yi yau na ci a waje." Kular farfesun kifi da ya ji kayan haɗi ta buɗe ta zuba masa. sannan ta buɗe kulan jarab ɗin kuskus wanda ya ji kayan lambu ta zuba masa. Umar sosai ya ci kuskus ɗin saboda daɗin da ya ji ya yi masa. Sai kuma ya ci farfesun kifin kaɗan ya sha ruwa ya ce ya ƙoshi. Miƙewa ya yi sannan ya ce sai da safe. Don na gaji da yawa bacci kawai nake ji. Suri ta kalle sa ta ce kenan, Allah ya tashe mu lafiya. Umar ya amsa da amin ya wuce ɓangarensa. Yana hanyar shiga ɗakin Haidar ya ji ƙarar shigowar mesej wayarsa. Yana shiga ɗaki ya sa ki ya kullo sannan ya kwanta kan tiri kujera. Yana duba mesej ɗin da ya shigo masa. Lambar ɗazu ce dai. Yanzu ma aka sake turo masa mesej da ita. Karantawa ya yi kawai sai ya samu kansa da murmushi tamkar yadda mai turo saƙon ta buƙata. Tuni ya danna kiran lambar don ya san ya san wace ce ita. Wannan ta kamu da son sa haka ko dai kuma ba shi take nufi ba ring ta shiga yi amma har ta kafe ba a ɗaga ba sai da yayi kira uku sannan ya haƙura ya ijiye wayar ya shiga tunani Nur na can ƙasa bayan ta gama cin abinci suka shiga hira da dadinta wacce rabi duk akan fati birthday ɗinta da za ta yi ne Alhaji Sharif ya kalle ta sannan ya ce haske na wai yaushe za ki kawo min siriki na ne in gansa Nur ta ɗan taɓa baki sannan ta ce dadi har yanzu ban samu dai daidai na ba kuma na san kai kanka kana so a ce shalelanka ta samo miji na ketare ne wanda ko a cikin abokanka zan ƙara maka kima da daraja Alhaji Sharif ya washe baki yana dariya tare da cewa shi yasa nake kuma son ki mai haske na san ko da yaushe baki da buri sai na son faranta min rai Allah ya cika miki burinki ki farauto min ko don shugaban ƙasar Najeriya ko kuma wanda mahaifinsa ya fi ni kuɗi duniya ta duk wannan maganar da Nur suke ita da mahaifinta Hajiya Libabatu na zaune tana jin su cikin zuciyarta addu'a take musu akan Allah ya shirya su su gane gaskiya don wannan ba rayuwa mai kyau ba ce haka sai wajen sha ɗaya da rabi Nur ta nufi cikin ɗakinta tana shiga ta sa rigar bacci ta haye gado tana janyo wayarta ganin miss call ɗin da yawa da kuma message ya sa ta yi tsammanin irin samarinta ne masu damunta Ji ta yi tana so kawai ta ga masu kiran nata da kuma message ɗin da aka turo mata. Ai kuwa ta ga wanda ta mace a kan sansa. Take ta miƙe zaune tana sake dubawa, tabbas shi ne. shine shi ne sai yi lambarsa da my hobby. Tamkar ta danna kira sai ta fasa. Ta shiga cikin inbox nan ma ta ga sunansa alamar ya turo mata da saƙo. Hannunta har rawa yake duk ta buɗe ta ga me ya ƙunsa. Umar yana kwance yana tunane-tunane kawai ya samu kansa da turawa wacce take turo masa saƙo shi ma bayan ya gama tura mata ya shiga tunanin yadda zai fito da Haidar daga wannan gidan shi kuma ya zauna sai dai kafin Haidar ya fito ya kamata ya shirya masa yadda zai yi rayuwa irin tasa don dole Haidar ya kasance yana zuwa gidansu wajen Inna kar a samu matsala ba don yana jin tsoron yadda Inna za ta karɓi lamarin ba in ta ji da babu abin da zai sa bai shaida mata ba amma tabbas zai je ya ga Haidar a gobe ba tare da Hajiya Rahina ta sani ba su fara shirya komai dan shi ba ilimi yayi mai zurfi ba bare ya gane abubuwan da Hajiya Rahina take son mallaka tabbas ko da zai rasa ransa wanda ya taimaka wa Haidar ya fito in ya so shi sai ya zauna a matsayin Haidar ɗin kafin lokacin da zai kuɓuta shi ma Nur tana buɗewa ta ga rubutu kamar haka. Salanki ya burge ni, amma ina so ki sani wata ta riga ki da wannan fadar. Saƙo daga UA. Nur ji ta yi hankalinta ya tashi. Yana nufin ya ce Husna ce ta riga ta? Tabbas ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba. Za ta ci gaba da tura mata saƙonni har sai ta yi galaba a kansa, don ita ce ta fi dacewa da shi ba Husna ba. A hankali ta shiga maimaita sunansa UA. daga jin sunan ma ka san ya gama haɗuwa haka sai ta saƙe-saƙe har bacci yayi gaba da ita washe gari ya kama ranar birthday ɗin Nur tun safe ta shiga sakarwa Husna fuska tana ta jin ta a jiki Nur ba dan komai take hakan ba sai dai tana so ta sa Husna ta gayyato mata ua don ta ƙudurta a ranta shine zai yanka yanka mata kek za ta fita kwalliya ta ce wa Husna sis ki shirya mu je tare kin ga ke ma sai a yi miki sosai Husna ta ji daɗi don a tunaninta ko ‘yar uwar tata ta sauko yanzu ta daina gaba da ita shiryawa suka yi suka fito a tare nan suka samu mominsu ta yi baƙuwa ko da ta gansu sai ta ji wani sanyi a ranta tare da yin addu'a a zuciyarta akan Allah ya sa Nur ta ɗore a haka gaisawa suka yi da baƙuwar momin sannan Husna ta shaida wa momin nasu za su je gidan kwalliya tunda dama ta san ranar ne birthday din Nur. Fatan alkhairi ta yi masa suka fita. A hanya Nur da ke driving ta kalli Husna ta ce, Amma an jima, ke ma da saurayinki za ki zo wajen fatin ko? Husna ta ce, Au, da saurayi ake zuwa ne? Nur ta ce, Ƙwarai da gaske, so kike ki je a raina ki? Ai, wanda ke ma ki faso, a san da ke ko? Husna gudun kar ta ce ba ta da saurayi. Nur ta ce kar ta je mata gun birthday. yasa ta ce kenan. bari zan masa waya sai na shaida masa nan ta ji wani sanyi a ranta cikin zuciyarta ta ce yarinya za ki gane ba ki da wayo don wannan saurayin naki sai ya zama nawa nan ba da jimawa ba dama zuwa kika yi kika ci gaba da wayarki da wannan banzan talakan don ne za ku fi dacewa da shi Umar tunda ya tashi tunda ya tashi ya ga kiran wayar Hajiya Rahina ya san ba lafiya ba Zai kira ta kenan wani kiran nata ya shigo, nan ya ɗaga. Ai kuwa ta fara magana. Wani irin mutum ne kai, ka saki baki kai ta bacci haka. Ka san tun bakwai Haidar yake shiryawa, amma kana so ka bata mana shirin mu? Umar ya ce, Amin afuwa Hajjaju, ina dan ciwon kai ne, sai asuba na sabo bacci. Amma ga ni nan zuwa. Hajiya Rahina ta ce ka yi sauri, dan yau zan yi tafiya zuwa Lagos. Zan kwana biyu. Ina son kafin na dawo aiki ya fara tafiya yadda nake so. Umar wani murmushi ya yi, don lokacin da za su gana da Haidar ya yi. Dato ya amsa mata, sannan ya kashe wayar. Minti shida har Umar ya fito cikin shiri yana riƙe da jakarsa. Bai samu kowa a falo ba, hakan ya ba shi damar ficewa da sauri, don dama ba ya son haɗuwa da kowa. Mahaɗarsu ya je, ya sami Hajiya Rahina nan suka gama tattaunawa. Bayan ta tafi, shi kuma ya nufi gida don ganin innarsa da kuma tilan ƙanwar tasa Amira. Sai wajen ƙarfe biyu ya baro gidan nasu, don har bacci ya yi. Yana hanyar zuwa kamfani, kiran wayar Husna ya shigo. Bayan sun gaisa suka taɓa hira, sai ta ce masa, na, yau in baka da uzuri, ina son za ka raka ni wajen fatin birthday. Umar ya yi murmushi sannan ya ce, Ƙanwata, ban taɓa zuwa irin wannan wajen ba. Kar fa mu je na yarfa ki, Husna ta ce ba wani yarfa ni da za ka yi, ina ruwanka da wasu, ni dai don Allah ka taimaka ka zo mu je. Umar ya ce shi kenan kar ki damu, sha Allah zan zo ƙarfe nawa ne. Cike da farin ciki Husna ta shaida masa ƙarfe bakwai na dare za a fara. Dan ya yi mata alƙawari zai zo su je, suka yi sallama kowa yana jin daɗi. Umar ko da ya je kamfani ba wani aiki ya yi ba, tunda bai iya komai ba. Ƙarfe huɗu na yi ya shirya tsaf ya hau motar da take mallakin Haidar. Ya nufi gidan da Hajiya Rahina ta ijiye Haidar ɗin. Umar na isa ya yi fakin ɗin motarsa a ƙofar gate sannan ya shiga nazari yadda zai shiga. Dabara ce ta faɗo masa ya yi saurin ɗauko wayarsa.